ka san maganganun da kake faɗa kana cikin hayyacinka ta zan in kasance cikin hayyacina bayan kina nema ki zama barazana a cikin rayuwata kai ne kake neman ka zama barazana a cikin rayuwata kai kake barazana da aurena dan Allah dan Allah Safwan ka taimaka ka yi haƙuri ka kyale ni ka rabu da ni ba za mu iya rayuwa cikin halaka ba ba za mu rayu cikin halaka ba tabbas mafi sauki shine ki je ki kashe auren ki ki zo mu yi aure tare da ki kin ga shikenan sai mu zauna lafiya dan Allah kada ki so Safwan don ba mutumin kirki bane ba akan soyayya zaki iya cutar da ni tunda kika cutar da kanki ma Subhanallah. Ina kike laila kukan ki ne na jiyo. Me yasa ke kuka?